بعد ما أنشده بايا هذا مريض ما أكتبيا وقال فإيسي أبو ذر عند ظهور ما وعد أجل من تبدأ القول اللي وظهر هؤلاء الرعب jirgi da shi ko siye ya yi lokacin da jirgi da yake faram to a jirwa ba wai ina ba ka wani mila amalin ina za ka ci an fara sai in yi ɓan yake fana ba su dinare shi har da yake ɗin guko ne ɗan yake wa dinari na sani ya zai alƙarari shi an a dinari a lukula mu kodin wani an gara zikiri na su farko a in kai ya bai kashe su dona yake fana ba su dinari ɗan yake wa dinari nan da ni alƙarari ilai ya zuwa. bayar da wuru riƙe wannan zinarin garin a tutsun alayyar kakanawa wanda an kaba fasta mai da kuri saboda abu sai ɗaya shi abu sai da sai yayi bai ya ana zinarin ka fi fi cikin ba ba fa ba shi wurin ba fi fi haka ta cikin ciki ne a jada cikin ciki ne cikin ba shi ne فقال يكفي بارك الله بارك الله قال اللهم إن كذبا أنا بسلام أن يا تكتب يا الله أغاني يا الله وأنا يا لكتا أمام قبل يا أن إذا الله قبل أمين أحسن الله أغاني وأنا يا إذا عن قبل أمين وتقوم اللهم to shi ne sai shi ko wajen layin hawa an kace tunda ya tunda an kuma yi zuwa min kashi Allahu an haɗa shi da ya koma Allahumma to an haɗa kace ya Allahu bayan ka kawo da ni ne kamar ka kawo da wuri da alwuri na mura don aka yi masa abin da wuri ba shi yi ba To haka ba ka cewa ya Allahu a gane sai dai ka ce اللهم إيه؟ ولو ولبسنا اما حديث ذلك يا الله نيم الناس تامل نقياك اي يا الله لو انت دوكرا انت ملوك شيء انت ما جيت لي ما انت على بكم اللهم وكون بكره ذلك يا الله وقت الله ni a to ba da Allah ba ba Allah فقال بارك اللهم يا الله دفاع البركة فيه تدينار كذا كرباني ثم شمال فننك يا تقوم فحيدك يا تقوم بالهن الدبو دهن إذا تقوم بالهن الدبو دوزو هذا فهم أنا ولا يقولوا بكون عيش الغيب <laughs> للإلزنا إذا كان كتعش بعد توب يدرس سنة إبان دي يجب إلي يبان دي يجب ما تعيي أي مكبه يوح الله تدعى الوقت الله تكلم المجد الله تكلم وقت المكبه الله تدعى الله تدعى الله تدعى الله تدعى نشوة شين ما كان جنجرام في كيس ده حمد تكسر أكعب على نتيجة الناس يقول بيبقى غسكن توا في أفكارك أنا سيتزابر وتبين لذلين نفسك حديث نبنانتيني بأعطي تدائم مغنى ya kamata ba Allah wasu ko ba su ko abuwa da ko ba wata waka abuwa ban ga jin haurayen hikimomin da a cikin ba in ji haruka bayan da zama ya gaji ya da rikin ya yana kai bari in ba ka wasu kuɗi ba ci kuɗi na kuɗi tun da san kaya ba na ba ka dinari guda ko to yanzu ba ci kuɗi ga dinari da shi na kaji mana ya ɗaji na kaji har da ce da yake sun mashammar sannan ya taɓa fahimtar aiki ne da ɗan suna da zan karkata zuwa a garin ko gidansu بعد توفية السماء باين تكا يقول نزوة غرام شنة نزوة معزالي تمتع من الدنيا فإنك فاني من النجوان معين تو نزوة جاءت معين نزوة معين غرام بيجي تو نزوة معين برامج ما يبيجيش فهلك انا على اي على ايد نابل الجرامي وتنطبق على الامير الاستدلالي بينبعش ولنبدا حتى استيقان اساسا بين لي غير من بقاعته ندعت كما انا تجي ابرنتيه حتى نفس الدينار زي نكتب الباقول دينار جبل آخر هدبا وقلت له سيدي علك في أن تذمه وكان آه، على بساطة هدبا أعتقد يرجع الباب ثم تذمه صنع ثم تلك الوالسان قال ba a gari sakarin yare da wani amma da suna halin suna mai gara bayan magana nan take ba abu shiri yin abuwa bu shiri shi a irin yare ba a ganin gwamnati suna akwai musajirin wanda ba musajirin ya musajirin ba haka na haka ɗayan ce maka gobe ka so ka kawai ɗari na hannu kana ga kana ga ita ga rediyo sai ji ɗaya kakata da ta ka ji dani inda duk mai mawaƙi ya zama ba da ake mawaƙi musajirin da shi yanzu yanzu ya ga aka abuwa wa yi kuma kamar kashi kansa da ɗan murtazila kanani suna mai barafayawa wadda da zai biya kata ajilan ta daurawa kan kwallo kafin lahu min gari in mamalikin albarin iwon hanyar kalmar na biki ya dubi wanzan ilayen ramakin da yi na timalu ɗin walaunin ashirin ta yi wata yaƙi lafiya an ka tun ɗaya an ka yadda kuɗi aka ce ba ta zuba kawai ka yi kasa kamar jira ne amma laluri mai gane in ma da in albayani wani haɗin kalmar na bin يدود والبين لعين ذلك زينة ما يرد ولون عاشق وحظه إن الزولاء قائد يروى إلى ارتقى بسود الحالك لله الأمر لا يمين سارق ولا بدم لما لم بابكم ولا ما أنت باغل من داركم ولا تكل مدلول مر الحائك ولا تقيد ما حدود راجك وجاد ما فيه من الحلائك الله سيغني أنت بالملائك إلا إذا فرق رار الأذك وهل لما يكذبه ذلك وما إذا ما نجوى والوانك قال له قال الملك الصادقي لا يقيوا لك لي ففارقي يا راجل ما كفى أبي قبل هيا راجل كيف هي أبو مريد yake gaba halaka ta tabbata lahu biresu min sadiqin mamatin halaka ta tabbata ga dinari من طريق الدين كره دون sai bayanin da hudu alaka ta tabbata daga wanda yadda min hadisin shi maza wato suna zambata mai shi mu ba zikin ko na min hadisin shi ne mazambaci mu ba zikin mai garwayarsu mai garwayar da ta da fahimta da karatu الفرح هو اللي يبغل روحنا ليه وجهانا ما أقول ليه وزقا جنو ليه وزقا دينا كيبك نما صلى دينا كواجي فصلى دينا كواجي المنافق تم كم منافق يبقى المنافق ذلك وجهانا إلا الله يزيح هم إيه ظلمين أقوم كيكا بلقى شكرا yabdu suna bayyana bi wasfari da siffatu da ainihin da igiya ramuka mai tsayino mai zuwa ibin zai da taba an shuɗi tsawon wanda aka tona kowa na zo kwaɗi walau da kuma da launin aiki da mai so kaga launin biyu ga tsawon wanda aka tona da tsawon mai zo وحقه عند ذوي الحقائق وحبه كان كان تصديق عند ذوي الحقائق الأمة أبو كان اختيار إذا أوشنا كرا لن تتابع زوا أي كتاب سوط الحالك وشم يتعجبك إن نفضع تصديق تابع ذلك قول لك ما تفير عبارة ما يمعي معي لأنه ذات المريد إذا قلت أي إلي شعكانا أما إما بكل تقوق أنا تعمل إياه لا الله بعدم تصيبا أرم بنادي لم تبقى يمين لسارك بابا أكنت حنم أراه بابا لبي أدم كنت أكنت مهنم ولا بدمر لم تبقى ولا ما بتبين بمن فاسك كفاسك نعم ولا ما أنا باطل باطل ما يروي ولما أبدا بيتا قرفا من تاريخي هو هو ما يكون قدري كتو وارد توجيه تاريخ ولا شكل مدلول مدل الحاج على مدلول وند أم كواجن كرن أبيع شباشي ولا شكادا بيتا على مدل الحاج جنكل مدل هرم بشي ba kuɗi aka ranka ba to ba a koranta in ba don kuɗi ba Ba wanda an ka jinkirta ma bashi ga bai kai ƙarar ba a biya shi ba bashi abinda almadaruru wanda ka biya bashi a hana abinda al'aiku wanda aka biya bashi ya ƙi mai ya al'aiku wannan ɗin fulfa'ilin walaupun izna sannan walar da iza da ba a nufin ari ba min hasudin daga mai hasada rashi ko mai halbi in ba da kuɗi ana ba a nufin ari Allah kawai ni da tsawali kullu bi ni'matin lahu ma'zur ko ba ka ko da ko ba ka shaylu ma fi sannan da ba a nufin ari daga sharin abinda a ciki ne ba min al-hala'i passport na ɗabi'o'i ba kai ɗabi'o'i na cikin bayyawa a cikin kuɗi shi an walar kuɗi na hasu da walar kuɗi da kuma ƙashar tafi Allah bai zuri an ka shin wai dinari da ya kasance yana wadatar da tabbatar mada'in da duk abin da aka hukunci kana son gida babu amma yin ga kudi daga ci a kawo a kawo da ibiya ma kasan gida ku shi in ba kada ma za ku yi in ba kada abin wa ku sai mota duk duniya kuɗi in ba ku kuɗi ba abin bai ta shi na kan gabar marasa nurin na kuɗi tun na da bari kan tun da na da asin da kuɗi ga fitar kuɗi bada ba ku da sanin sanin su suke bada kan sun da na da farkai da Hmm. sai ce Allah ya zai an ashe kuɗi ba su kasance suna wadatar da kai ba fil mala'ika da duk bukatoci mu kuɗu illa izafar da sai waɗanda kuɗin sun su kurce da ranar irin gudun al'adun da bawan ka da ya gurba kuma inda ya ba inda da bawan komi to Allah ba ka iya barka ta komi duk bukata in ta taso ma ba ka iya biya maka ka bale ka biya amma in ba ka kule ba a ga ba واحمد انت ما ماجي يا ابن بدل ما يقدم هو كوين الجهري نايم ما حالك الهدف الله ربي وانت ما تجيبوك كبوكو ويطرر وما إذا ما جاو من نظر ما ماجي يا ابن بدل كوين دك كاما وانا كنتي نجر إن كان وواني إما يصف بهل ومن إلا هذه الوحي أنتم فارق فلكل تتلك الله فلعلم يحل طريق الميسور الوالد مسلم ميسور من الواحد قال له قال في وندك يقول وقت جريسي أولا من وقال زي يوم كان له جريسي أو الإلم ما كان علمه ما يدوم فيها الصادق من كفتها سوا تتلا رأي باب ونرأي جريسي yi wa shi ne kamar da saduwa da tsayin da rai fasa a rai rabu da